dam da kuɗi. da kuɗi. Ka tsakanin adam Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Akan fita kunya ma saboda kuɗi. Shirin namu na yau ya mai da hankali ne dangane da kaddamar da aikin man fetur da aka yi a garin Kolmani da ke iyaka tsakanin jihohin Bauchi da Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Madalla. Tun a shekarar 2016 ne kamfanin NNPC ya kaddamar da aikin neman mai a wasu jihohin arewacin Najeriya. wanda ya kai ga gano man a jihohin Bauchi da Gombe da Borno da kuma Neja. Makonni biyu da suka gabata ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci bikin kaddamar da aikin man na farko a rijiyoyin na Kulmani. Kuma wakilinmu na Abuja Mohammed Sani Abubakar ya halarci bikin kuma ya zanta da babban jami'in kamfanin NNPC da ke jagorantar aikin na Kulmani Alhaji Balawunti wanda ya bayyana masa muhimmancin aikin. e wannan abu ne mai mahimmanci a wannan ƙasa domin kuwa zai taimaka mana gurin ƙarfafa harkan makamashi da muke fama da shi a ƙasar nan ah, abu ne wanda ba a taɓa samun shi a wannan sashe na ƙasar nan ba wannan niyya ya fara shi fiye da shekara talatin yadda kamfanin america na chevron da kamfanin ingila na shell wanda da suke netherlands su ne suka fara tona sun tona rijiyoyi guda biyu kuma ba su yi nasara ba rashin nasarar nan sun ce ba samu mai din da ya kai ma za ta shiga kasuwa ba wayannan dalilai yasa suka maida ma wannan ah, license na neman mai ga gwamnatin najeriya yau ga shi mun samu mai mai kawai da muke da shi wanda aka samu an samu ganga da ya fi biliyan daya ah, kuma an samu iskan gas iskan gas nan mun same shi wanda ake kira a kamar fiye da 500 bcf na gas saboda haka muka ce dole ne a sarrafa wannan mai a wannan waje da aka same shi ya labarin dorewan wannan aiki ganin cewa wasu 'yan ƙasa na ganin anya ba siyasa ba ne wannan gabar ta malam gashi kana gani zahiri ka duba bayan ka mana rijiyar mai ne kuma na biyu shi wannan tonan mai kafin najeriya ta samu mai mun yi shekara fiye da arba'in kafin allah ya sa muka samu abin da muka samu to a wannan ka gani shekara talatin kawai muka yi kuma a cikin shekara talatin din nan lokacin da aka fara wannan aiki ma'inganci shine lokacin gwamnatin shugaba buhari yadda ya zo nan a 2019 tun da ya zo ya kaddamar mun tona rijiyoyi uku an tona su ne domin neman mai sai muka gama mai din ne a cikin so saboda haka maganar siyasa ma ba ta ba aikin mai babu siyasa a ciki kuma tabbatar maka da cewa shine mun kawo mutane wanda suke so su kashe kuɗi fiye da biliyan uku na dala domin a yi matatan mai a yi wajen yin takin zamani a yi wajen yin wutar lantarki wannan wutar lantarki da takin zamani da kuma gurin sarrafa mai wanda zai fitar mana da kananzir da fetur da diesel ai ya fi karfin kace siyasa. To yayin da ake ta alasan barka kan gano man da kuma soma aikin arewacin Najeriya wanda zai kai ga samar da kamfanin takin zamani da kuma na wutan lantarki ba kai ga ko'ina ba rahotanni sun nuna cewa an fara samun cece kuce tsakanin jihohin gombe da bauchi kan batun mallakar rijiyoyin man na kulmani to sai dai gwamnonin jihohin biyu sun bukaci haɗin kai don amfanar al'ummar yankin baki ɗaya a cewar gwamnan jihar gombe inuwa yahaya wannan ba batu ba ne na gombe ko bauchi kamata ya yi a haɗa kai a tafi tare don ci gaban al'ummomin jihohin biyu da ma najeriya baki ɗaya ganin cewa shi shugaban ƙasa ya zo ya ƙaddamar da wannan aiki da za a yi na tonowa mai da kuma gina matatar mai da gina masana'anta ta yin taki irin na zamani da kuma hailawar masana'anta da za ta ba da ƙarfin wuta wato electricity wanda zai kai kamar megawatt uku, don ka lura waɗannan abubuwa ne da suke haɗe ga baki ɗaya Shi ne aka ce integrated ma'ana haɗaɗɗen ci gaba wadda ya kamata a yi domin a haɓaka wannan masana'anta ta mai kuma a matsayinsa na shugaba kuma uba bai kamata ya bar mu tafi kawai sakaka shi yasa muka yi zama da shi ya shawarce mu ya kuma mana faɗa ya nusa da mu mu yi kaza mu yi kaza don saboda a samu zaman lafiya hakan shine zai kawo mana ci gaba kuma musu alƙawarin za mu iya ƙoƙarin don hakan ya kasance ya samu wannan ci gaba ne da yake buƙatar shiri mai girman gaske akwai wani tanadi da kuka yi da tsare-tsare na ciyar da al'ummar jihar ku gaba musamman ganin cewa ana sa ran za ta zo da moriya da yawa ko wani shiri da kuke da shi a ƙasa. To, na farko dai a tun kafin a zo ga wannan lokaci mun saka consultant wato ƙwararru waɗanda suka san kan al'amarin nan suna nusashe mu abu kaza in abu ya faru mu yi kaza na biyu mun fahimci cewa lallai zuwan zai zamanto mana alkhairi yara matasa musamman wanda suka ilmanta ko kuma wanda suke neman aiki ko da irin na karfi ne za su samu abin yi samu abin yin su nan kuma zai sa arzikin su da na iyayen su da na al'umma da na majiya shi ma ya ci gaba saboda haka mun shiri tsari ko matakai da za su tattaka su kai ga biyan wannan bukata na uku in aka yi misali ai gidan yin taki kacokan din mutanen mu kusan an ta'allaka ne da aikin noma saboda haka mun samu sauki a tana duk wani mataki da za a ɗauka don al'umma ta amfana da wannan ki insha Allah za mu samu abun da zai sa a ce mun ci gaba shi ma gwamnan Bauchi sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi ya jaddada bukatar haɗa kai don al'umma ta ci moriyar arzikin da Allah ya albarkace ta. to mana godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa aka samu mai a jihar Bauchi da kuma makwabtanmu Gombe mu har aka samu masu sa hannun jari sama da dala biliyan uku wanda za a haƙo man nan a tatashe a yi gas a yi kuma makamashi wanda zai kawo wutan lantarki kuma za a sarrafa shi a samu taki cikin sauki kuma a samu fetur a yi depot a yi refinery da komai da komai a wurin tunda babu teku inda za a zuba shi a jiragen ruwa a kai waje to ashe wannan babban arziki ne ya zo mana wanda in ka duba zai kawo ayyuka iri-iri wani darasi za ku koya ganin cewa manya zama kusan annoba a wasu bangarori na ƙasa to shi yasa muke taka tsantsan nake daɗa ba da shawari wata kwarana kuma tsani na abokin aiki na gwamnan jihar gombe mu yi ƙoƙari mu danna zuciya mu bar wa allah hikimansa da hukuncinsa inda ya ga dama yake fidda mai tunda masu ilimi sun ce wannan mai yana ƙarƙashin ƙasa sama da shekaru miliyan ɗari biyu sai a zamanin mu aka samu to allah ya sa kada wannan abu ya zama mana aloba ya ɓata zamantakewar mu tsakanin mu saboda ganin arziki ya zo kamar yadda yake faruwa a tsibirin naja delta kuma mu haɗa kai mu horar da matasa da mutane yadda zai kasance yaran mu sun samu abin yi kuma al'umman mu musamman ma 'yan kasuwan mu sun azurta azurta ta hanyar services wato share wurin da ɗaukan mai ɗin da sarrafa mai ɗin da aikin taki da kuma sa hannun jari a wayannan kamfanoni da za su zo yadda za a kasance ba mu zama 'yan kallo ba to shi yasa ma tunin mu a jihar mu mun kafa wannan babban makaranta na horar da hanyoyin sarrafa mai iri-iri da ake kiran shi alkali oil and gas academy wanda mun samu taimako daga hannun jari ko kuma a kasashe da yawa irin su jamus da sulin baja da kuma manyan-manyan ma'aikatoci na gwamnatin tarayya to dole ne mu yi kokari mu ga cewa an gina gidaje inda za mu samu a sa ma'aikata kuma a yi hanyoyi a gina makarantu a gina asibiti inda zai kasance wajen ya zama tsibirin arziki da ci gaban al'umma da To shirin ya kuma ji ta bakin mazauna jihohin Bauchi da Gombe kan wannan ci gaba da aka samu. Sunana Ibrahim Hamidu ya gyaɗe ni dan jihar Gombe ne. Alhamdulillah Allah sa mana amfani da shi ta yadda ya kamata. Wasu mun samu arziki ne. Daman abun da arewa muke ji da shi noma ne. So yanzu kuma mun ƙara samun mai Allah ka sa alheri ne kuma na san yanzu na talauci da dan banda insha Allahu ya kusa zuwa ƙarshe allah ka ba mu kuma shugabanni nagari wanda za su yi amfani da shi yadda kamata allah ka raba mu da tashin hankali akan wannan abun da muka samu sunana labib abdullahi mahmud daga jihar bauchi to ni na ga amfani ne ya zo mana da ya kamata 'yan wannan shiyan su farka musamman eh, mutanen bauchi da gombe kaga za a yi kamfanin sarrafa man za a yi kamfanin fertilizer za a yi kamfanin wutan lantarki to idan aka samu wannan zai kawo sauyi na wannan fitintinu da muke da su kuma zai sa mutane su doki alkibla mai kyau Tuni dai kamfanin mai na Najeriya NNPC ya kulle yarjejeniyar kudi har dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da bankin Standard Chartered na Birtaniya da bankin Afirka wato UBA domin samar da kudade da za a fara aikin haƙo man a rijiyoyin Kolmani da ke tsakanin Bauchi da Alhaji ko baya. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri. madadin daukacin waɗanda aka ji su da sauran abokan aiki na sashin hausa na arafai musamman wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ahmad abba ke muku fatan alheri a huta lafiya